أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله na shida insha Allah akwai majalisin mu na karshe wanda mun yanke ne saboda masu naka audio da video ah, malami ke cewa wa mata da a duk lokacin da aka ga jinin al'ada awin nifasi ko jinin aihuwa min al-mar'ati daga ya mace as-sa'ima mai azumi fi juz'in minan nahari a wani yanki na yini fasada sawmu dalika al-yawm azmi wannan ranar gabaki ɗaya ya lalace sawa'un wujida fi awwalihi aw fi akhirihi koda a farkon lokaci koda a farkon yini aka gani ko a ƙarshe tsora minti biyu a yi ifar minti ɗaya a yi buɗe baki jini ya zo miki shi kenan azumi ya lalace Allah zai ba ki lada kuma za ki biya <laughs> eh, Allah zai ba ki lada kuma za ki biya walau ƙasar gurubin shamsi bi lahzatin ko da kamun faduwan rana da kan lokaci ƙanƙani ne wallahi ko sakan ishirin ya rage tsora minti ɗaya rana ya faɗi kawai jini sai barke Allah sarki sai da الله هرنا فارس وسيم صلوا ووجب عليها قضاء ذلك اليوم كما هذا واجبي تبيها أظلم والمرانة نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال من ربو أن لا مدعوك تركي صلى صبر بداوه يا كاوس أبا زكري نسأل الله من ربو أن لا مدعوك تركي أن يرزقنا الإخلاص بأذل سامو إخلاص fil a'mal cikin ayyukan mu wa hukmul qasdi da kyakkyawar nufi fi ma na'ati cikin duk abin da yake zuwa mana Allah Allah Allah ya azurta mu da ikhlasi da kyakkyawar niyya cikin abin da yake gabanmu mu na azumin watan Ramadan wa nadrin da na wa salahin niyyati wal amal wa sidq da kuma jaruwar niyya da kuma jaruwar aiki da kuma gaskiya wajen fil aqwal wajen zantuttuka wal a'mal da ayyuka innahu jawadun karim lalle Allah madaukakin sarki shine al jawad sha kyauta al mai karamci wallahu muwaffaq Allah shine mai datarwa wal hadi ila sawa'is sabil kuma shi yake shiryar da mutane zuwa ga tafarki mai inganciya wa sallallahu ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in kuma Allah ya kara dadin hira da aminci ga shugaban mu annabi muhammad da alinsa da sahabbansa baki ɗaya sai jawabi da zan yi a takaice na rufe karatu insha Allah kamun mu zo mu yi amsa tambayoyinku sa'annan kuma mu yi syndicate da muka alkawarsa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu ne da manufa manufar wannan halitta shine mu aikata abinda Allah madaukakin sarki ya nufe mu da aikatawa ya halicce mu don mu aikata Ibnul ibn al-qayyim ibn ibnul qayyim yake cewa lam yakun nas mudkhulu mufakirin tun daga halittar farko mutane ba su yi ba suna hali ne na bulaguro walaita لهم خط لرحالهم إلا إلى الجنة دار النعيم أو إلى النار دار الجحيم كما بعض wani travel plan ba su da wani destination ba inda suke nufin tafiya ba su da masauki sai tsayen gidan daji guda biyu aljanna gidan hutu ko kuma wuta gidan fitina malam sai roki Allah Allah ya haɗa mu da aljanna gidan hutu ya kare mu daga shiga wuta gidan fitina da matsaltsalu da tashin hankali Allah subhanahu wata'ala ya faɗa faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz duk wanda aka kautar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna lalle ya rabu duk abin da muke yi a ƙarƙashin wannan platform na mssn maiduguri area council wallahi ba komai bane mu gudu tare mu tsira tare ne makasudin wannan daura kamar yadda aka ambata muku a jiya shine dan mu bauta ma Allah madaukakin sarki ala ilmin wa basira mu bauta ma Allah akan sani kar mu zo muna ibada cikin jahilci ba ka da masoyi sama da wanda zai ja ka kusa da Allah kuma ba ka da aikin da za ka yi takama ka yi alfahari da shi kamar ka tsinci kanka cikin ɗaliban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin ingantacciyar hadisi ce. dukkanin salihan bayi mala'ikun Allah hatta kifi a cikin ruwa suna addu'a ga ma'abota harkan ilimi malamai da almajirai kifi kifi mahaifiya mai sabo in za ka maka addu'a wani hali za ka tsinci kanka in za ta nama addu'a na alkhairi Allah ya kare ka Allah ya maka albarka Allah ya kare ki Allah ya miki albarka idan uwa da uba suna addu'a ma iya 'Ya'ya wani irin rayuwa 'Ya'ya suke samu to balle kuma ce mala'ika da la ya'suna Allah ma wanda ba shi da zunubi ko ɗaya tsuntsu a sama kifi a cikin ruwa tururuwa a anguwanku yana maka addu'a wallahi itacen kofan gidanku itacen layinku in ka zo wucewa za ka je harkar addini sai ya maka addu'a na Allah ya gafarta maka zunubanka ka yi asara? tambayan in ka yi hakan ka yi asara idan ana maganan manyan malamai a tarihin duniya na musulunci sai an sa na na aisha sai an sa na na hafsa imamul bukhari jabarul hisri a cikin malamai shi na hadisi akwai aisha ni da nake zo a gaban malam isaac da ya fita shi ya haɗa ni da ƴa mace ta koya mini ƙur'ani mace ita ta koya mini qur'ani riwayar khalaf da khallad qira'ar hamza malama zara mace na zauna da qur'ani na da takaddana ina rubuta usulan a gefe ina kuma on the line inda aka samu ikhtilafat karatu ne ziratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim wala dhalin mace ta koya ne a lokacin ba na tunanin ma koyan kira'a hatta wasu kawai tajridiyya wallahi zara ita ta taimaka min na a karatu na makarijin huru ta gyara min da yawa mace saboda haka yi na gare ku na farko shi ne da ni da ku duka mai tsoron Allah saboda tsoron Allah shi ke kafa imani a zuciyar bawa da tsoron Allah bawa yake samun dukkanin albarkoci abu na biyu kuma mu tashi mu nemi ilimi da gaske kar ka yadda a ce baka iya addinin ka ba wala yahillu lahu an yaf'ala fihi fi'lan hatta ya'lama hukm Allah bai halatta kai ibada ba sai ka san hukuncin Allah ciki da ya sa muka yi wannan daura bara kuma muke yi bana kar mu bauta ma Allah cikin problem wallahi na sha faɗa na sha ne sawa a PGICC a MSS a Ramat a University a NASU da gurare da ake taron MSS symposium na MSS ina faɗa cewa musulmi ne za ka tarar da iya suratul fatiha mai kyau ba me ya boyi a duniya me yi a duniya akwai wata shekara lokacin da ni da malam Isaac muna muna ramat muna HND mu a ramat ajin mu ɗaya tare muka yi diploma da HND ne da shi lokacin muna HND we don't have a choice choice sai da muka siyo board lokacin ma ba ba ma whiteboard board like blackboard muka nemo muka ajiye a masallaci ake koya ma mutane wallahi akwai wanda shekarar shi 40 da wani abu ya zo shi ana koya mar alif ba ta bai iya ba bai iya me kake karantawa a sallah yace wa shi dai kawai Allahu akbar Allahu akbar yake cewa na rinke muku da Allah malam Isa da ya tsaya kun san yana da naci ba fulatani ne akwai nacin bala'i wallahi mutumin nan ya bar ramat ya haddace daga amma zuwa naci ya haddace Fatiha mai kyau kuma ya haddace daga amma zuwa naci saboda haka mutakin ne ni ilimi da gaske mu tashi mu nemi ilimi da gaske kuma kar mu damu da karatun masallaci karatun saji malamai a nan wa'azi ake yi amma ba a zama malamai a nan eh muna karatun zaure a cikin masallaci karatu ne da tsarin zaure a masallaci sometimes a ɗauka bidiyo a ɗauki audio e duk ana wannan amma kuma in ka ga tsarin karatun za ka ga daban da wani tsari mun yi karatun littafin nan daga farkon shi har ƙarshe muna karatu muna tsayawa wasa karatu kawai za mu yi to wasu sun fi son ana karatu da wasa da zolaya da tatsuniya da caji da waye ibn al-qadi iyab al-yahsubi a wani littafin shi da ya yi tarjama mai kawo tarihin imam malik ibn anas da almajiransa ya kawo labari yahya ibn yahya al-laiti da ya taso daga garinsu sannabul spain yahya al al annabulsi da ya taso daga spain a hanyar su ta jirgin ruwa suka zo su har madina duk inda aka samu wani tasha aka tsaya wani saurayi zai tashi ya fara wa'azi duk inda aka samu wani guri aka tsaya saurayin nan zai sake tashi ya sake wa'azi aka sake tsayawa zai sake nasiha in za a tsaya ko ɗari zai yi nasiha ko ɗari har aka iso madina bayan an iso birnin madina an zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an iddar da sallah kawai wannan saurayin sai tashi ya tsaya ya fara wa'azi dattijai irin iyayenmu da ke baya sai suka fara ɗaukar takalmansu suna fita suna bari masallaci yara kuma kankana daga waje sai suka fara jeho dutse suna jifan shi suna nufin ya gaba ke shi rufe ya haya ya ce wa kana awwalu ma ta'anna anhu malik yace tambayar farko da muka ma malamin mu kenan malam maliku ku al'adar ku kenan a madina in mutum yana wa'azi sai da tijai su wasu yara su wulakanta shi su jefe shi sai na maliku sai ce musu abin da dattijan nan suka yi sun kyauta haka zalika kuma abin da yaran suka yi su ma ya dace su ma sun kyauta dukkanin su sun yi abin da ya kamata su saboda ya zo shi labarai ne kawai ba aya ba hadisi tatsuniya kaɗai wanda kuma an zo ana harkan karatu in da ka yi karatu awa ɗaya ana son son samu minti hamsin ya zama magana na ilimi ake yi ba tatsuniya da kati ba saboda haka dole mutum shi nemi ilimi da gaske duk al'ummar da aka zo aka ga yus ɗinta sun lalace al'ummar ta durkushe kenan iyayenmu ga sunan a zone a baya da sky yi wannan nauyin a kanmu ai da su suke duk abin da mu muke yi yau ga 'ya'yansu suna yi mun ce su su huta to mu ma za mu so gobe yau da gobe ba lallai in iya canjin program ne a kan a yanzu ba muna son shekara mai zuwa wani ya iya zama ya yi wannan karatu makanyanku da za su zo nan gaba malam ali da tare da haka muke muku program su sadi lafiya muna matsadi amma dukiya da shi ake organizing ma wasu ko ba haka bane to lecture kuma Allah kaɗai ya san da wata yi saboda haka mu tashi mu yi ilimi na addini wala tamsa baka min na duniya kai boko ne idan muna harkan addini muna larabci in wani ya zan mu sai ne mu ya kudi wai nan addini kawai suka iya banda wa'azi da sallah shi sai kan sai a neman kudi idan muka fara turanci kuma sai ce a ah, saman mun ne ya je boko ne dama biyu da saboda haka kar mu yi rayuwar mu a majalisa da kallon cristiano ronaldo ilimi na addini da ilimi na boko duka mai fokusin mai da gaske yanzu duk wani makaranta in ka je in kana neman shegun makarantar yaran mu mai faɗa da malamai musulmi me ka ta bango musulmi ne komai mara ƙarfi ana yi izina mana kuma ana symposium na MSN every Friday for Thursday ko kuma dukkan da ake yi ana nasiha ana wa'azi Kamar kuma kaman Kamar a ƙasa ake barwa people like myself it is a lifetime job karantar da addini to me kuma na san da yawa ire-ire na wanda sun ɗauka as a lifetime career it is a lifetime job mata na mace dai ki haƙuri ki haƙuri in ana karatu ki haƙuri ita ma ta sani ba ta damu kan na karatu daban kan na wannan daban ba zan cuce ta ba amma kuma ba za ta cuce ni da ita ba saboda mu mun taso mun ga malamai suna zama su yi karatu tun daga zafi har magariba kuma kansu bai tashi ba hankalinsu bai tashi ba shehu malam koyi su madabo a kano zai zo na karatu tun safe har magariba ya zauna bayan magariba har sha ɗaya sha biyu sai ya shiga iyagun ne shi kuma a hakan makaho ne haka shehu malam na muhammadu a garin don Allah ya bi kan malam gambo haka ya yi a garin nan har ya koma ga Allah malam gambo zai yi karatu a garin nan in ya je shi ganin yan uwan shi a gombe sai ya sake zama ya fara ɗalibai ya mutu littafi biyu uku ya dawo yan ziyara ya je amma da ya kawai ya ziyara ya ba sai ya amfanar da al'umma mu tashi mu koyi tsunami mu koyi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mu koyi aqida mai kyau mu koyi fikihu mu san addinin mu in and out mu ba mu addinin mu kariya a zamanin yanzu in ba ka da ilimin addini ba ka da uku. facebook karatu youtube karatu twitter karatu whatsapp karatu telegram karatu instagram karatu duk wani kafa na sadarwa gidan tv gidan radio ko ina ana karatu kuma ka zo baka yi addini ba kai asara wallahi ka ji kunya in baka iya addini ka abu na uku kuma dole mu zamo masu tarbiyya daga cikin matsala da muke fama da shi cikin al'ummar mu yanzu muna da rashin ganin kimar na gaba da mu mu yi kokari mu gyara wannan ina ga wannan wasiya guda uku na bar mu da shi ya wadata ina roƙon Allah ya shirye ni kuma ya shirye ku kuma karatu da muka yi Allah ya dakar da mu da alkhairan ciki sai tambaya ɗaya ko biyu za mu amsa insha Allah sai mu tattare ta bar mu apa yang kita lakukan itu karena insya Allah itu pada s e m k a orang m a k a itu yang kita lakukan. e a k a yang kita kerjakan kita kerjakan itu mana cara itu yang kita lakukan e itu adalah kita kerjakan kita kerjakan kita lakukan. e عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم zai yiwu ta ɗauki wa game da karatu wato tambayar haka gama sai da ban tana magana na hukumar da ya fito wa yamma da tana hanyar yin ta dogo hali ke nan da ya karatu ma hanyar yin ko da ya eh, tambaya to fili shine tana tambaya ne dangane da mace da take gini ta ɗauki alkur'ani ko a ɗazuna an mata cewa malamai suna da maganganu a kai wasu malamai sun ɗauki faɗin Allah maɗaukakin sarki la ya illal mutahharun ai ma'ana la ya masu illal mu'minun ba ne taɓa alƙur'ani sai mu'mini suka ce ya mace mu'mina ce ko da tana al'ada ba najasa ba ce kuma suka ƙara kafa hujja da faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam al-mu'minu la yandusu mu'mini baya zama najasa hadisin yana hatta bulugul maram ko mu'mini bayi zama najasa sai suka ce to mace ko tana al'ada za ta ɗauki alƙur'ani babu matsala to amma a mazhabar mu ta malikiyya da muke kai shine mace in tana al'ada ba ta daukan alqur'ani kwata kwata sai dai idan da ta yi karatu shi din ma ba kamil qur'an ba za ta dauki wani part ne ta dauki kamar izu biyu ko izu biyar ko goma ko talatin sai ta yi karatunsa mun fahimta ko muraja'a ko koyan hadda ko na abu hakanan kuma ko kuma za ta koyar da wasu abin yana daga cikin ƙa'ida na faddu zari'a da muke da shi a addinin musulunci kare barna kofa ne na toce kafa na barna Allah ya samu dace na'am a besides that you have all the it This means that uh, this means that if a person tells you and decided not to have at the child, but didn't eat anything or did before and failed to and decided to fast, then their fast counts as long as it is not a Qadar fast. If it is a Qadar fast, the intention must be before the fast begins uh, at present. Regarding what was explained consultation and practice is a big concern to me with the one the area of our life uh, that is at your face, uh, your food. Uh, uh, I need more life activity. karka damu ina jin turanci kaɗan ne <laughs> uh, so should I answer in English or okay tambayan kan akan tabbitul niyya da muka yi magana jiya ne mun ce mun karanto hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam man lam yujammi siyama qabla al-fajr fala siyama la aw kama da ko duk wanda bai kudurci niyyar yin azumin ramadan ba kamun al-fajr ba shi da azumi mun faɗi haka baya to azumi na nafila i am sharing that more like azumi na nafila annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ya inganta daga matan shi hafsa ummu salma aisha radiyallahu anhunna sun faɗa cewa yakan shigo gida da rana sai ce musu halfin baiti shayi shin akwai wani abu na ci ne a gida idan suka ce babu sai ce fa idan inni sa'im sai ce to daga ni na wuce da azumi amma da sharadin bai ci abinci ba kwata-kwata bai sha komai ba a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shigo da hanki irin karfe takwas tara sai ce musu akwai abinci in sun ce babu sai ce to ni ne azumi ne sai wuce da azumi mafhum amma wannan ba azumin ramadana ba mun gane ku to maganar azumin ramadana muke a ramadan mutum bai yi niyya ba kawai sai ya shi da safe da ya boshi breakfast sai ya farka da sata ya nemi breakfast sai aka ce babu breakfast sai ya ce to shi nan bari wuce da azumi sai aka ce mar ai an ga wata jiya sai ce to bari in yi azumi muka ce wannan ba shi da azumi zai kare wannan ranar Allah zai ba shi ladan kamewar shi amma kuma sai ya biya azumi daya bayan Ramadan ina fata mun gane dangane da qada masalan a ce mace ta bar azumi ko namiji mutum ya bar azumi saboda ɗaya daga cikin dalilai da muka faɗa da yake sa a bar azumi ko saboda rashin lafiya wanda daga baya ana sa ran za a warke a zo a yi azumi daga baya ko mace tana jinin al'ada ko kuma tana jinin haihuwa idan ya zama ɗaya daga cikin waɗannan dalilai da suka inganta mutum ya sauke azumi ne ya zama dalilin ba ta yi azumi ba a ramadan bayan ramadan ta zo za ta biya azumin malamai suna da zantuttuka biyu akwai malaman da suka ce dole sai ta kwana da niyya wanda ni ma akai na tafi kuma ajiya ma na faɗa muku ni ma akai na tafi kuma mazabar mu ma haka take tun da ramukon da za ta yi na ramadan ne dole kin jiya da daddare ta yi niyyar kamun alfijiri ce ko ta yi niyan cewa zan yi azumin biyan bashi na ramadan na fara da na bari mafhum amma wasu malamai sun ce shi ma ba sai ta kwana da niyya ba ko da da asuban ta tashi sai ta ce kawai bari ku wuce da azumi ko dan saboda ba abinci ko na abu sai ta wuce suka ce yayi amma kuma gaskiya zance mafi inganci da azumin ramadan da azumin biyan bashi duka sai an kwana da niyya amma kuma azumin nafila ne aka nemi abinci aka rasa Allah sarki aka yi rashin sa'a kai kato ne kai baka da mata baka da kuɗi baka da inda zaka je a baka abinci kuma kana da maliya gaba ɗaya to a wannan yanayi sai ka yi niyya ka wuce da azumi to wannan Allah maɗaukakin sarki zai baka ladan kai azumin nafila wallahu ta'ala a'lam ah, Allah ya kafa Allah na da da da ba ni na tura ba ina ji a samu ya tura ina ga zai ya ina da zama da ni da alama ya ka wanda yake cewa salamu alaikum malam dan Allah ina roƙon addu'a a wurin ku akan mutuwa wallahi malam ina son in zamo ma'abocin ilimi a rayuwa ta ko amma wallahi malam ina da saurin mutuwa saboda haka malam dan Allah ina roƙon ka a duk lokacin da za ka yi addu'a ka sani a cikin Allah ya yi wannan yana da addu'a ne eh, amma ba ba shi shawara to Allah ya yayi mana mantuwa dukan mu Allah ya yayi maka kai ma malamai sun ba da shawarwari na abubuwa da suke taimakon mutum wajen mantuwa wani malami yana da ɗaya wata rana sai ya fara karatu hadisi ɗaya ne ya rinka nanatawa ya rinka nanatawa ƴar shi da ita jin shi take yi yar shi da jin shi take yi ta haddace hadisin sai ta ce baba ya ce na'am sai ta ce kana ta maimaita wannan abun ya isa mana sai ce mata ya isa kuma ta ce eh mana sai maimaita kake baba har na iya sai ce mata ki karanta da ta karanta sai ya zama ta karanta daidai sai ce mata daidai kika yi amma bari je in ci gaba sai ya kyale ta ya ci gaba da yi ya ci gaba da yi ya ci gaba da yi daga baya sai ya ce mata zo bayan an samu irin kwana goma sati ɗaya biyu haka sai kira yar tashi sai ce mai ne samu sai ta kasa yi sai ce mata ina maimaitawa da yawa ne saboda kar umanta yadda ke kamanta A wani lokaci da muka yi wani karatu ma alkur'ani duk aya ɗaya sai mun karanta shi sau ɗari mu ɗauki na gaban shi shafi ɗaya na mun zauna za a karanta shi sau ɗari so hamsin ana kallon ƙur'ani so hamsin a kai haka aka je har ƙarshen ƙur'ani daga baya na dawo na ce zan yi dubu-dubu na kasa saboda haka na farko in kana son karatu ya zauna ka san ka how much can you take kuma ka zauna ka mimita shi so da yawa insha Allah zai zauna sannan kuma kamar yadda ɗazu na faɗa muku shakar ruwa yana taimako wajen alwala al shaƙ haka nan cin zabib a kona mu da ake kira zabib shi ma yana taimako wajen rashin mantuwa insha Allah Allah ya raba mu da mantuwa ban san sunan shi da turanci ba zabib ne kai a na wuce cewa mara idan mara lafiya ne ba mu kun mawa ma wa har yau Allah cewa yayi tun in ayyamin ƙoƙar to ai bata je ayyamin ƙoƙar ɗin ba ko to a nan shi ne muka bawa ƙa’idan man mata wa alayhi qawmun sama anhu waliyuhu hadithin Aisha ba duk wanda ya mutu ana bin shi bashin azumi waliyanka magadansa duk wanda zai ci wani abu a gadonka za su taru su biya Allah ta'ala alam Allah ya ba mana da lada da kuma kare shi mana tambaya da shi ne na kira wani da mutum da shi ya wani malami ya ya matsayin hasumi na. To bayan har an sha ruwa kuma ba ka sa azumin ba? Me ya rage? Sai dai in kamun abun nan ne kamu a sha ruwan kika yi in dai har rana ya faɗi sai jini ya zo ko azumin ki lafiya kalau wallahu a'lam. sun kare? la verdad es que da mai da mai a wani muy